sunana muhammad ɗayabu ni ne ɗaya daga cikin fasojin jirgin nan da aka kai hari hanyar abuja zuwa kaduna kuma miji ga matan nan mai ciki wanda kuma allah alhamdulillah allah ya sauke ta lafiya Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima ce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Muryar da kuka fara ji ta ɗaya ne daga cikin waɗanda 'yan ta'adda suka saka a ranar babbar sallah da taimakon Allah da kuma shiga tsakanin mawallahin jaridar Desert Herald, Malam Tukur Mamu ɗan iyan fika. Wasu abokan aiki 'yan jarida sun samu tattaunawa da shi, kuma shi ma ya taho da saƙo daga 'yan ta'addar zuwa ga gwamnatin Najeriya da kuma 'yan ƙasa. Za ku ji cikakkiyar hirar tasu. Haka kuma muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. To da farko ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar mai hita yau Juma'a wadda kuma za ku iya saya a ko'ina. Babban labarinmu na farko na da kanin yadda rashin tsaro ke barazana ga zaben 2023 a Arewa. Ya taɓo yadda harkokin tsaro suke barazana ga mutane misali a sassan kaduna ansaro ta ma riga ta hana harkokin siyasa balle zaben sai kuma kulato da 'yan bindiga ke ba wa mutane wasikun cewa su bar ƙauyukansu katsina ma ana tsoron ba za a yi zaɓe a wasu sassan jihar amma hukumar inec ta ce ta yi tare ga 'yan gudun hijira idan zaben ya zo sannan labarinmu na biyu mai taken aminu tunin wada gurgun da ya ba masu kafa da dama aiki akwai kuma tuna baya da sarkin sudan alhaji shehu alami game da rayuwarsa da gwagwarmayarsa inda ya faɗi abin da ya sani game da sarkin musulmi da kuma dalilin samun saɓani tsakanin tsohon shugaban najeriya janar sani abacha da tsohon shugaban afirka ta gudu nelson mandela sai kuma labari na gaba da ke bayanin an biya kuɗin fansan naira miliyan 800 ne don fanso fasinjojin jirgin kasan nan su bakwai sannan akwai cece kucin da kalaman buhari suka jawo kan yajin aikin asu da kasashen waje kuma akwai batun korar shugaban sri lanka da talakawa suka yi sai kuma kama manyan masu fitocin 'yanci rani a nijar da kuma kama sojin kwadibo 49 a kasar mali sai kuma rasuwar mai kula da ɗakin da kabar manzan allah salam da ciki a madina a shekaran jiya laraba a bangaren biyu kuma akwai wata amarya ce da ta gano mijinta fa mace ce bayan sun wata goma da aure yayin da kuma wani ma'aikacin filin jirgin sama da ke kula da kayakin fasinja ya shiga inda aka ajiye wani jirgi ya sace shi ya kuma lula sama bangaren wasanni kuma mun yi nazari ne kan 'yan wasa goma da za su fafata a gasar zakaran dan kwallon afirka bana ma babu dan najeriya a ciki sai kuma labarin wanke sef blata tsohon shugaban kungiyar hukumar kwallon kafa ta duniya da kuma sakatarensa yayin da kuma wani dan najeriya mai suna joy aribo ya samu kuma kungiyar kwallon kafa ta Southampton da ke kasar Ingila. Waɗannan da wasu suna da cikin labaranmu na wannan mako. To kahin ku ji cikakkiyar hirar Muhammad Ɗayyabu da abokan mu 'yan jarida, bari mu ɗan tuna muku hirar da editan jaridar Daily Trust Hamza Idris ya yi da matar shi Muhammad Ɗayyabun Famina Mahmud kahin ta haihu a cikin watan Yuni lokacin da ta kawo ziyara hannan ofishin Daily Trust. Naira ɗaya 'yan uwana ba su ba su ba. Tun bayan wannan kiran da aka ce muna nan lafiya, ba su ƙara tuntuɓan kowa akan wani abu ba, ba su sake kiran kowa ba tun daga wannan rana. Kuma ni sati na shida ne a ciki. Sai na koka musu na ce musu to gaskiya ni fa lokacin haihuwan nan ya gabato, kuma ni aiki ake mu ba na iya haihuwa da kaina. To suka zauna dai suka yi nazari to shine na ce musu to gaskiya ni dai ba na iya haihuwa da kaina kuma watan haihuwa na ya tsaya to me abin yi sai suka ce to bari dai za su za su tuntuɓe ni insha Allah bayan yan kwanaki kaɗan da suka tabbatar ɗin da cewa ba zan iya haihuwa da kaina ɗin ba sai suka ga to wannan kan ba za su iya ba to abin da ya fi dacewa shine kawai a sake ni in tafi sun ce mu in dai kuɗi na ne dai na dai san kuɗi na ba zai fitar na ba na ce musu ina eh, sani sai sun duba sun yi nazari sun duba suka kuma tausaya da halin da nake ciki sai suka ce to abin da ya fi dacewa shine abin nan tafi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da kuma Badegi Radio a Mina jihar Niger a kan mita 91. To yanzu ga cikakkiyar hirar da wasu abokan aikinmu 'yan jarida suka samu damari da Muhammad Ɗayyabu bayan 'yan ta'adda sun sake shi ranar babbar sallah tare da wasu mutum shida. Sunana Muhammad Ɗayyabu ni ne ɗaya daga cikin fasojin jirgin nan da aka kai mahari hanyar Abuja zuwa Kaduna kuma miji ga matan nan mai ciki wanda kuma Allah alhamdulillah Allah ya sauke ta lafiya. Me za ka so mutane su sani game da irin halin da kuka shiga? To labari ne mai tsawo amma da na dawo na ɗan jin wasu labaruka wanda ya saba ma abin da mu ya faru da mu amma daga kama mu sun canja salo da yake yawanci an kama mutane kada su gudu ɗaure su ake yi misali mu da muka je ma kwance mu aka yi yawanci daga cikin mu da aka ɗaure mu hannu ma sakin su aka yi suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba da gwamnati suke yi sun yi abubuwa da dama na sai dai mu musu adalci mu faɗi gaskiya duk inda yadda za a yi wanda aka kama a mutunta shi sun yi mana da misali ya amana yanka na sa kusan guda shida in ba magani suna iya gwargwado wajen kawo wannan da kuma ni abinda da ba zan taɓa mantawa ba da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗaki na ba ta iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida to wannan sai dai mu gode ma Allah da kuma nuna cewa lallai akwai tausayi a cikin zukatansu roƙon da muke yi matsalansu da gwamnati don allah su samu su je su sasanta don ya zuba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su baccin kirki ba ma iya yi mun yi alkawari su kansu sun ba mu dama mu anshi sakonni mu je mu ga 'yan uwansu mun zo mun ga wasu 'yan uwa da dama daga cikinsu wanda ba za abincin ci ma yana neman gagaransu muna so don allah a gaggauta yadda za a yi a taimaka a samu wa'annan bayan Allah su dawo gida. Wata tambayar da wasu da dama suke yi ita ce ma shin gaske ne sauran mutanen da kuke ci a sako suna nan a raye? Lafiyansu lau daidai da musgunawa ko wani duka ko wani cin mutunci babu. Na dawo abin da ƙara bani da takaici mahaifiyata aka zo aka ce an bar macizai suna ta saran muna mutuwa. Magana ce na ƙarya na ƙara tayar da hankali. Mutanen nan suna da wata manufa wanda gwamnati ta fi kowa sani mu ba mu san abin da suka sani ba amma dai dan Allah akwai yara ƙanana akwai wanda albashin sama dubu ashirin a wata ɗawainiya ɗan alfarman da yake ɗaukan jakunkunan mutane da su suke samun abin da suke cikin harkan jirgin nan don Allah mu daidai da kwana ɗaya ba ma son su ƙara inda hali mu sa'a su dawo gida cikin iyalansu kuma wannan mutanen akwai kafa da zai yiwu ana da labari daban-daban mu kafin mu ga irin su ma ana cewa yanka jini suke suna sha Mutum da muka je in banda karatun Kur'ani da zuwa su mana wa'azi cewa muna cikin wani yanayi wanda kuma abu ne da ya kamata a ce malamai sun zo sun haɗu an tattauna akan wannan maslaha ba wanda bai san musulunci ni musulmi ne waye bai san shari'a amma ya za a yi a kafa ta ba sai an cutar da akwai da suke son su rayuwarsu ba sai an cutar da su ko sun cutar ba to da Allah mu roƙo muke yi a samu a samu maslaha akan wannan wa'annan bayan Allah su dawo gida amma maganar da kai akwai rahotanni a baya da ke nuna cewa akwai wanda aka halba da bindiga shi ya gaskiyar wannan labari a'a wannan magana akwai yara cikin su yaran nan kuma wasa suke da bindigogi na farko inda muke kwana aka taba samun ana ce mai accidental discharge wani ya dana bindiga ba tare da gangan ba ɗakinmu na farko aka fara samu muka ci sa'a sai ta je ta daki wannan bishin. na biyu shi kuma da ba a ci sa'a ba daidai da abokin zamansa sai da ya ce masa na wasa da wannan bidigan kada ta tashi da ta tashi ko wani bawan Allah yana zaune ma yana wuridi ta zo sai ta gogi cikinsa muka ci sa'a ba ta abin nan din shi ba da yin wannan abin duka manyan su sai da suka zo hankalinsu ya tashi suka ringa ba mu hakuri suka ce wannan abu ba da ganga daidai da dauki bindiga mutumin da zai dukan ka me zai sa ya dauki bindiga ce zai harbe ka so ana ɗaukar rahotanni da ba daidai ba ana yaɗawa kuma dan Allah wannan abun ba adalci ake ma wa'anda suke cikin wannan waje ba kenan kana ji a jikinka cewa akwai yiwuwar mutanen nan za su saki sauran na hannunsu in Allah ya da mu daidai da mu kanmu muna ƙara roƙo kuma za mu ci gaba da roƙo da su akwai 'yan jaridu da dama irin ku da muka mu muka ba da sunayenku cewa lalle ku shigo cikin wannan abu saboda a samu wa'anda za su duba su auna a abin da ya kamata a yi an yi kowa ya dawo ga iyalinsa cikin koshin lafiya. Amma kun ji labarin da ake cewa kuɗi sa yanzu ya karkata akan kuɗi saboda haka wa'anda kuke so a sakon nan ila sai an bada kuɗi. To ni ban da wannan masaniya ban da wannan masaniya ni dai yan uwa sun taka rawan gani kamar yadda na gaya ma ni tun farko ma an ɗauki mai ɗaki na an sako ta ba an shi ko ni ne dai mai da kuɗin. To abin da suka tattauna da iyali wallahu a'lam ko kuma abin nan bat fatan mu umma ana beli ko ba haka ba umma ana yi mai gagar gwamnati. fi sabilillahi a zauna in hakan ne a samu maslaha a yi abin da ya kamata bayan Allah nan su dawo gida. So da yawa sun sha gaya mana su kuɗi ba shi ba ne a gabansu. Suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sanin tsakaninsu ni ba na zo ba ne in zama ɗan shari'a in ba mai laifi laifi su sun fi sanin tsakaninsu. Na farko akwai yaransu da kuma malamansu da kuma abubuwa da aka ninga musu su ma na cin zarafi a firizinoninmu so da yawa sukan faɗa cewa kurkukunmu ya ɓace fiye da akwai nau'i na zalunci da yawan mu kuma a cikinmu akwai wanda sun taɓa shiga remand sukan faɗi cewa abincinmu da muke ci a wannan wajen ya fi abin da ake bada abin ba sai na tsaya ko 'yan jarida ba ne na muku bayani ko sai irin yadda harkan gwamnati take in an bada kwangilan abinci da yadda ake gudanar da aiwatarwa da kuma yadda kuma suke cin abinci na san za ku iya shiga ku je ku duba. Tashi ba gaskiya wani cewa macizai sun ta sara ku. Ba wanda maciji ya sara. mun kashe macizai goma da kunami biyu wasu daga cikin macizan ma su ne suke kashe mana ba wanda maciji ya sara mahaifiyata aka zo aka faɗi ma wannan aka nema a tada mata da hankali ta kasa bacci tana da hawan jini aka zo aka gaya mata wannan magana a cikin damuwar da ake maganar cewa eh, an shiga ita ce maganar yan uwansu suka ce suna gidan bursuna amma gaske ne an ce sun riga sun karɓo su a wannan harin aka yi abuja ila an ce kun ma gansu ila da wannan kuma ana sarar yan uwanku su dawo ah, ni ba wanda muka gani ba mu ga wasu prisoner ba mu ga kowa ba mun dai ji a gidan rediyo cewa an fasa prison ina gwamnati ta san wanda ta fasa prison ko kuma a bincike a san waye ya fasa prison in su ne mu dai ba su zo ba ba mu gansu ba kuma sun yi alkawarin za su fitar da mu ran sallah kuma sun fitar da mu ran sallah daga karshe ah, ganin cewa an kwashe ku an shiga da ku daji fiye da kwana ɗari shin a waje kuke kwana ko wani yanayi kuke zama a wurin to na farko sun sha kawo cewa gwamnati ne ta ki badan haɗin kai har muka daɗe haka shi yasa yanzu muke tunanin waɗanda suka rage kada su ma su daɗe su kai wannan fatanmu shi ne eh, daga farko mun fara abin eh, kwana ƙasan bishiya aka kawo tabarmi da za mu kwana a kai daga baya aka yi ɗakuna ɗakunan suka zo suna yoyo daga baya aka zo aka gyara ɗakunan ɗakunan suka yi mana kaɗan kuma aka ƙara gina wasu su duk an ta wannan muna sallah muna azumi duk azumi ni ɗaya na sha <laughs> na ramadana akwai da gaba ɗaya suke wasu ma sun yi sitta shawan yawa salloli da waye duk ba wanda ya hana mu ibada har kiristocinmu ana barin su su yi su tashi suna ɗan ibadan su na wake haka su ma ana barin su ba wanda aka musu gunamawa. To sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin gwamnati ban dace ba, haƙar mu bata cimma ruwa ba. Ɗaya ya ce mana yana Saudiya ba zai iya magana ba, Ɗayan kuma ya ce yana cikin wani taro a kan matsalar tsaro kuma bai san lokacin da zai gama ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu muna godiya ga abokan aikinmu 'yan jarida da suka tattauna da Muhammad Ɗayyabu. Sai abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da editan Musagir Kano Sale. a madadinsu duka ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.